da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kun yi hutun karshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraitar litinin bakwai ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Maryam Dauda da kuma ni Halima Jumrau. Kamar kowace litinin shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewar ma'aurata wanda kuma ya hada har da tarbiyyar 'ya'ya da ma'amalarsu da iyayensu. Zauren matasa na tafi da muhawara akan wannan batu na tarbiyyar 'ya'ya da kuma yadda abubuwa suka sake a zamanin baya da na yanzu. Su wannan girman falo da ake ce girman falo ai ba a tsawata musu abinda suke so za su yi abinda suke so za su ci abinda suke so za su sha saboda ka sai su saso ga ga girman jiki amma kuma babu girman kwakwalwa saboda ka sai yasa sai ake kira su girman falo To tunda ana maganar 'ya'ya girman falo kuma da yake ra'ayi ya zo ɗaya cewa an samu bambanci game da yadda ake tarbiyyar yara a da da kuma yanzu. Abin tambaya a nan shine me ya kawo wannan canji a ina aka yi sake? To a gaskiya barin yara watakila su su kaɗai tare da iyayensu a yanzu rashin sa hannu kamar irin na da na society akan yaro ina ganin ya taimaka wajen canjin al'ada da tarbiyya ta yara a yanzu. tarka shi ku kasance tare da mu domin jin duka waɗannan bayanai to a hilin da da kuma ko me malama lami sumayya murtala za ta koya mana a yau to yau kuma za mu yi rogo wato za mu dafa rogon mu ne da niyyar cikwi za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan irin canjin da aka samu wajen tarbiyyar 'ya'ya a wannan zamani haka kuma za ku ji ra'ayoyin matasa akan wasan kwallon ƙafa da mahimmancin shi a rayuwarsu Ku biyo mu ku ji wannan a cikin shirin yau da gobe. Wane irin canji aka samu game da yadda ake tarbiyyar 'ya'ya a zamanin da da kuma yanzu ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya ta Facebook. A gaskiya tarbiyyar da ta fi ta yanzu, Damuwa ta yi wa mutane yawa, ga talauci, ga yawan iyalai, yanzu za ka ga magidanci ɗaya yana da 'ya'ya kusan ashirin amma yawancinsu ba su da ɗakin kwana. Wasu ma bai san a ina suke kwana ba, shi yasa ake samun lalacewan tarbiyya musamman a arewacin ƙasar nan Allah ya kyauta. saƙo daga dahe na annabi. Yau da gobe ga sunan da dama, komo da muka taho jiya mun san akwai bambanci da yau. To ina ga waɗanda suka ga shekaran jiya da jiya? Ga akwai kunya ba ga 'yan mata ba har ma da samari. Ƙanana suna mutunta na gaba. Babba na hukumci ga yaro ko da ba nashi ne ba. Amma gaskiya waɗannan yau duk sun zama tarihi. Kai al'amarin sai dai Allah dai shi sawwaka. Sako daga mai Real Madrid Tanimu Nuhu Sokoto. Yau da gobe, hakikanin gaskiya an samu canji da dama akan tarbiyyar yara a da da na yanzu. musamman idan muka duba ɓangaren ilimi da al'adun zamantakewar yau da kullum. saƙo daga Prince Umar Gasol, jihar Taraba a nigeria. Yau da gobe, gaskiya yara sun samu tarbiyya da wayewa da sanin lissafi fiye da da. Ganin yadda a baya za ka ga ƙato bai iya lissafi ba, bare hikima. Sai ƙarfi mara amfani, yanzu kuwa za ka ga ƙaramin yaro duk tambayar da kai mashi game da shi ko gidansu zai baka amsa. Sako daga Dauda Idris ɗan karai-karai. Hakika yara sun samu sauyi a wannan karni domin fasahar da daban ta yau daban. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. Ilimi da tsafta da wayo duk na yanzu sun fi na da, sai dai yaran da sun fi na yanzu jankai. Sako daga ɗan baiwa AIG. Yaran yanzu babu tarbiyya, na da kuwa suna da komai ga girmama iyaye. wani ko kai tsaye yanzu yana sa in sa da iyaye ma'ana iyaye na magana yana yi da sauransu sako daga ishmael ishaq a da za ka ga na kowa ne amma yanzu kowa sai ɗansa sako daga abubakar aminu yau gobe bambancin kam sai dai ka faɗa ka bar saura irin shigar da 'yan matan yanzu suke yi ba kunya ba tsoron allah ai na zamanin baya ba sa yin ta Su kuma samarin wancan zamani ba su yin shaye-shaye kamar na wannan zamanin namu. Sako daga muntaka liman tureta. Tarbiyyar yanzu babu irin ta'ada, yanzu babu tarbiyya kamar da. Da a unguwa za ka samu mutum ɗaya zai iya hukunta duk yaran da ke unguwar, amma yanzu babu. Sako daga ɗan Ladi Ibrahim Tsakuwa. Iyaye maza da mata idan kuna kusa ku ƙara matsowa ga Hassan Maina kaina da abokan tattaunawar shi yau za su mai da hankali akan matsalolin tarbiyyantar da 'ya'ya a wannan zamani da kuma yadda ake yin shi a da. Za su duba irin bambancin da ake samu a wannan hanni da kuma irin gyaran da ya kamata a yi. Idan na fara daga bangaren damana akwai Abubakar Gambo Abdullahi. Sannan sai akwai Kabir Dahir Rahama. sannan sai fai abubakar umar tsari sannan sai kuma hassan sha'aibu minista to sai kuma ni hassan mai na kaina da zan jagoranci wannan tattaunawa in zan fara da alhaji gambo a cikin minti daya akwai bambanci ne dangane da yadda ake tarbiyyantar da yara da da da kuma yanzu minti daya <laughs> akwai bambanci menene bambancin bambancin yanzu ana nuna ma yara soyayya ta yawa shi yasa zaka ga Um, yadda ake tarbiyyantar da su da da kuma yanzu akwai bambanci domin bahaushe yakan ce ka so naka duniya ta kishi wannan kalma ɗin in ka bi shi za ka ga cewa yanzu ana matuƙar nuna ma 'ya'ya soyayya ba a sa su ya ɓaci shi ya sa ma tarbiyyan ba ta ba a tarbiyyantar da su domin tarbiyya tana tattare da tsananta ma yaro kwaɓa mashi da kuma tsawatar da shi to idan soyayya yayi yawa soyayyan yanzu da ake ma yara so soyayyan yayi yawa ba ma iya tsawata musu wani duk abin da yaro ya kawai zaka ga ya kyale shi ba zai ce bari ba ko da yayi abu mara kyau alhaji kabiru rahama me zaka ce dangane da yadda ake tarbiyyantar da yara a yanzu idan aka kwatanta da abin da yake a baya mala Hassan hakika akwai bambanci bambanci ma kuma mai yawa tsakanin yadda ake tarbiyyantar da yara da da kuma yanzu kamar yadda malam gambe ya faɗa babban ginshikin da damu shine gaskiya soyayyar da ake nuna yara ta yi yawa sabanin ta na yanzu sabanin da daɗin ba wai iyayen ba sa son yayan ba ne. a'a suna son su amma sun fi son tarbiyyar su fiye da da su kansu sun kowa abin alfahari ne ga yaransa ya taso son kowa hmm. duniya na son shi A a abokan tsari masa kai tana kake hanga wani al'amarin eh gaskiya haka ne ga na gaskiya duk abin duk irin tarbiyyar da ka yi ma yaro in dai ba za ka kwaɓe shi a kan wasu al'amura ba to an samu matsala shine kuwa yana da kyau idan wani ka gaya ma ɗanka hukunci to bai kamata ka yi kun ba ko kuma ka yi faɗa ba sai dai ka sa albarka domin shi faɗa na kowa ne amma muddin soyayya ta danne har wani ya yi mishi tsawa ko ya mishi abu har ya kai duke shi kaga ka kama hannu domin wallahi yanzu abin da ke kawowa ya ga an doki yaro sai ga ce waya duke ka waya duke ka sai ga an kama hannun yaro ko yarinya an tafi har gidan da inda aka maka hukunci to yana za a samu tarbiyya wannan wuri ai ka tabbas za a taba samun tarbiyya bai in dai har za a kama hannun yaro ko yarinya don an mata hukunci ba za ka ce lalle abin da aka yi na ji daɗin al'amarin ba to wallahi inda za ka yi faɗa ka ba a taba samun tarbiyya kai ba alhaji alhassan shayabu idan muka duba maganar ta ah, bakar tsari masa ko da kuwa an da kiyar da zalunci ne ba kana ga wannan ba wani abu a ce kurin cin da kurin a kama danka a daddake shi bisa zalunci ba don yawon ba sai ka ce ka gode haka yanzu yi a wannan ba gaskiya wannan yau wato ba <laughs> mu bayani a doke shi dai akan ka'ida ko ba ga bane ya yi laifi an doke shi akan ka'ida amma ba wai akan kawai haka zalunci ba kawai tosa ba eh, dadi duka ba doke shi yes ba dadi duka ba sannan kuma baya da haka tarbiya kamar yadda aka ce da yara da na yanzu akwai bambanci bambancin ma ba karamin bambanci ba kaga dai da yaran da tun suna ƙanana ake iyayen suke discipline din su kamar yadda kabiru ya faɗa yaro yana ƙarami bai ma san bai bai fara ma buɗe baki ba amma da ka yayi abu za ga an toke hannun shi ko an mar wannan ana gwaban shi da yana wani abu kallo ma ya ishi yaro a mar kallo irin na tarbiya na da kallo na amar kawai ya san me aka biya za ka biya yi luko amma yanzu ba haka bane yanzu ko kai kana da mace ma an dan ma kana dan tsawatar ma ko kana wani sai ya dinga cewa ai yaro karami ne ka daina bar haka ma <laughs> eh saboda kawai soyayya sun samu sun dauki soyayya sun sa wa yara kuma yaran su ne za su kai su saboda mun duk abin da suke so me za su kai su misali su za su hawan jini ko ba haka bane gaskiya ne yawa saboda yaro tun yana karami baka tankwasa shi ba yawa kuma shi ice yana dan yake tankwasa shi mm. in ya bushe in kaje za ka tankwasa sai ya kare gaskiya ne alhaji gambo kara ta magana kan soyayya soyayya shin mutum ya so ɗansa wannan laifi ne a ina za a ce ka so ɗanka ya zama laifi ai kamar yadda dai na faɗa da ka so naka ne duniya da kishi ai ba wai dan ka tsawata mai ba ka kisan shi ne. ai idan ya zama na kirki za ka ki kowa murna amma idan ya lalace ai za ka ji kowa bakin ciki saboda haka daga gyara kayan ka ya zama sauke mu raba ni ina ganin misali kaddara ma ko an da yaranka akan zalunci kakka nuna mai ɓacin ranka bacin ranka a gaban shi ko da za ka yi wani fada ko wani abu ka bari sai bayan idan shi shi ka nuna mai shi ne bai yi ladabi da biyayya ba ka ba shi nuna mai cewa me yasa har ya kai ga ya yi abin da aka duke shi to ni ina ganin ai a tattaru domin tarbiyya ba ta yiwa mutum ɗaya fa dole sai uwa ta taimaka uba ya ba da nashi gudunmawa idan kana da makwabta ma su ma sai sun taimaka maka domin kai kadai baka yi saka tarbiyyantar da yaran kai kadai ba saboda malamai ma za su ba da nasu gudunmuwa da na islamiyya da na boko in an samu wannan insha Allah za ka ga yaro ya tashi cikin tarbiyya da ladabi da biyayya da kuma ganin girman mutane a alhaji kabiru rama idan muka duba yadda tarbiyya take a da da kuma yanzu musamman a nan abuja ko yaran da ake kiransu girman falo ya kake kudan da irin tarbiyyar waɗannan yaran da kuma yaran da misali eh to ai kamar yadda malam hassan kace girman falo wato in ka ce girman falo kamar a takaice ka ce dan shugaba <laughs> to aka yi makana shugaba ko ai tarbiyya ta yi karanci su wannan girman falo da ake ce girman falo ai ba a tsawata musu abin da suke so za su yi abin da suke so za su ci abin da suke so za su sha saboda ka sai su saso ga ga girman jiki amma kuma babu girman kwakwalwa saboda ka shi yasa sai ake kira su girman falo to me ka kawo wannan karancin tarbiyya zurfafa soyayya a tattare da su kuma ga ai da bambanci shi yasa ake cewa girman falo da kuma wankan kwarya shi wancan dama a cikin kwarya ma ka wanke shi <laughs> wanda zai kawo karin bayani wanda zai kai karin bayani bai wasan fara ba a kwarya ka wanke shi saboda ka a turba ya yi da fansa so maganar wancan ba da yin abun da ya gida ma da ni kafa fasa ta su ba amma ba wajen ba a san shi ba alhaji abakar tsari masa na'am idan muka duba yadda sha'anin tarbiyya take a da da kuma yanzu menene muhimmin canje-canje da aka samu tsakanin waɗannan matakai guda biyu ai wannan an samu canji sosai saboda gaskiya ta bai ɓarɓarar yare mu ɗaukan al'adar turawa ɗin ma da kake gani shine ya ƙasa gobe ga dafa za ka ga in babanku ya dawo mafi a ce babanku ya dawo amma sai ka an ce wai dadi <laughs> <laughs> iyayen mu na da can can da boko ba wa shi boko ba wallahi shi boko dan boko ma na da ma ya dan in ka ji dan boko na da yana turanci ya bambanta da dan boko yanzu nan yanzu in banda wawace kudin mutane ma bai aka sani ma boko in banda wawace kudin mutane to ta kai wannan magana ma ɗauka al'adun turawa wannan da ya wani dadi wani momi da sauransu dole mu koma mu tarbiyyar nan dai irin ta da yanzu idan kana ganin wannan laifi ne yanzu kai ya yanka a abuja za su kira ka mai suke cewa a ni ba ku su kira amma na ga suna su ɗauki wani sula da dadi a rajin gambo na dawo gare ka idan muka duba yadda tsarin tarbiyya take a da da kuma da tsarin tarbiyya take a yanzu menene kake ganin abubuwan da aka rasa a yanzu waɗanda kuma da ake yin su wanda ya kawo bambanci tsakanin abubuwan nan guda biyu eh allah hakika abubuwan da aka rasa yanzu da da akwai karancin kunya yara za su tashi ba sa jin kunya kowa a yanzu a da kuma yara za su tashi da kunya kunya tana taimakawa yaro ya tashi da tarbiyya domin koda zai yi wani aiki na asha zai ji tsoron wani babba wanda yake jin kunya shi ya gan shi sai ka ga ya bari to amma yaran yanzu alal hakika suna tashi da rishin kunya da fitsara shi ya sa tarbiyyarsu tana da wahala saboda kamar yadda abubakar ya ce daji din daji kalma ce mai kyau kuma ba wai mun aibata ta bane a'a amma aka bi tarbiyya da wani yaron da yake cewa daji da yaron da yake cewa baba to an dan samu bambancin kunya da dada da na yanzu mm. sannan kuma kamar mucin mutanen ƙauye ko da yaro ya karatu zai yi wuya ka ji ya ce ma mahaifin shi da ya haife shi daji sai dai ya ce baba ko kuma in an dan saka ya na Islamiya ya ce abba to kaga wannan duk yana cikin tarbiyya saboda haka dole ne a koya ma yara jin kunya tun daga farko to Allah shi taimaka to ko me ya kawo waɗannan canje-canjen me ya kawo bambancin yadda ake tarbiyyantar da 'ya'ya a da da kuma yanzu a ina aka yi sake hajiya larai bala ahmed lauya kuma mai sharhi akan abubuwan da suka shafi tarbiyya da rayuwar jama'a za ta amsa waɗannan tambayoyin. A gaskiya an samu bambanci yadda tarbiyyar yara take a da da yadda take a yanzu. Musamman daga iya lokacin da misali zan iya bayani daga lokacin da muke kanana mu ma zuwa yanzu. To a da iyaye ba su kaɗai ne suke da daman tarbiyyantar da 'ya'yansu ba. Iyaye su ne suke da firamare misali su initially su ne suke fara raino ko tarbiyyar 'ya'yansu da cikin gida kamun wani ya taya a da ba wai 'yan uwa kawai suke da dama misali akan tarbiyyar 'ya'yansu ba makwabta malamai da iyaye babu wanda ba shi da mahimmanci akan tarbiyyar yara ko baya play role akan yadda yaro yake tasowa a gaban iyayensu ko da a ce misali kana yaro yana da yayye ko yana da abokan yayye ballantana irin ko da a kofar gidansu ne masu yawa yadda ake samu yara a ce ai ga wasu masu kanti ko masu irin wata sana'a dai a kofar gida jama'a dai da suke alhamdulillah wanda suke to yaro idan ya taso to ganin yadda jama'a suke a tare da su cikin gidansu ne ko a wajen gidansu ne to da wuya ya yi wani abu da za a ce masa Allah wa dare domin ku ya san kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana iya hukunta shi ko ya tarbiyyantar da shi akan abin da ya na ba daidai ba kuma iyaye babu wanda zai iya cewa a'a dan me yasa ko wani ya ɗau hukunci akan ɗansu ko kuma ya yi masa ba daidai ba ko da ko ta kai da ya dake shi ne ko ya zage shi babu hukuncin da maƙwabci ko abokin zama ko wa ko abokin wa ba zai iya ɗauka a kan yaron da ya ga ya aikata ba daidai ba to a gaskiya a da an haɗu an haɗa hannaye da yawa wajen tarbiyyantar da yaro to a gaskiya mu dai a cikin a ɗabi'unmu ta hausawa a ɗabi'unmu na hausa yara suka rayu a tsakanin magabatansu haka aka tarbiyyantar da yara hannu da yawa misali da ake cewa to ba wai sai uwa ko uba ko wani dangin uwa ko na uba ba kowa ma wanda yake around to yana da dama yana da hannu akan tarbiyyar da wannan yaron da yake a tare da shi saboda haka yana da wuya shiga yaro ya taso a da ya fanɗare domin ido da yawa yana kansa kuma shi wannan mahaifin ko mahaifiyar ba wanda zai ga cewa wannan abun da aka yi matsawa da aka yi matsansa ko wani faɗakarwa ko wani punishment dai da aka yi akan ɗan ya san cewa ba wai mugunta ba ce a'a taya shi a kai saɓanin a yanzu wanda kowa yana ganin ɗansa ɗansa ne watakila idan wani ya sa hannu a kansa zai ga kamar ko wata ƙeta ce ko mugunta ce ko kuma a'a da wata manufa za ka taɓa masa ɗa. To a gaskiya barin yara watakila su su kaɗai tare da iyayensu a yanzu rashin sa hannu kamar irin na da na society akan yaro ina ganin ya taimaka wajen canjin al'ada da tarbiyya ta yara a yanzu. mafita guda tsaye ce nake ganin sai har in za mu haƙura mu yadda a mu cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba kuma har in maƙocinka kana ganin cewa wai yana da wata manufa a kan ɗanka ko a kan wani matsala da ta taso a game da ɗanka ko kana ganin kamar zai zama ko wani ƙeta ne ko kuma wata manufa ce ta daban to definitely ba za a samu wani canji ba na cikin amma mafitan kenan yadda cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka raine mu suka nuna mana cewa duk wanda yake gaba da kai to ya isa ya hukunta ka wanda yake da gaba da kai ya isa ya maka magana ya sa ka ko ya hana ka to har in za mu yadda mu dawo da wannan tunanin mu karɓo wannan al'ada wanda dama ta mu ce mu amince ta ci gaba a tsakaninmu to ina ganin za a samu domin kana ji kana ganin za ka ga yaron da ka sani yana aikata asha isa ba baka da daman da za ba wai ma cewa wai sai ka hukunta shi ba misali ka sanar da wannan matsala ga magabatansa da tana iya zamewa matsala domin mm. idan ya ga dama iyaye a yanzu sau da yawa sukan ɗauki magana 'ya'yansu fiye da ta kowa domin ko da wani ne wanda yake magabacin ne ya ga haka ya zo yake kokarin sanarwar to matsala tana iya faruwa abin yakan haifar da gaba ma a tsakanin makwabta misali wani ya ga wata illa ta ɗanka ya zai ka gaya maka sai idan mutum ya gana ma yana iya jiyewa ya ta yayya ko kuma a da wata manufa to har in dai ba wannan tunanin ne za mu kauce ba mu daina mu yadda tun da irin matsalolin da suke faruwa da mu a yanzu wanda kiri-kiri a cikin anguwanni gashi nan muna ji muna gani yara na aikata abin da duk suka ga dama ba tare da wani ya isa ice musu bari ba ko da ko mutum ya kai matsayin abokin mahaifinsu to ba dole ne su ɓoye masa irin abin da suke ba domin sun san ko da ma gaba maganar ta je to babu abin da zai zo baya ba abin da zai faru idan bai isa ya ɗauki wani hukunci ko na duka kamar a da wanda yaro zai iya tsorata ya ce a kar ya hukunta ni ba iyakaci dai wataƙila har in ma ya kai zuciyarsa ne ya ja sanar da iyayen ya san babu abin da zai biyo baya dan ba dole ne idan ɗan ya musa iyayen su yadda da abin da wannan mutum ya zo ya faɗa ya ce gaskiya ne ba. Maryam da Jamila ku buɗe kunnuwanku. Hilin da haida ne amma ga Lami su Sumayya Murtala a yau za ta koya mana dafa rogo da cukui. Rogo da cukui. Gata. To yadda za a yi wannan dafaffen rogo da miyar shi shine uwar gida za ki samu rogon ki, ki samu nama ko kifi wanda kike so dai, da alayyahu, da albasa da cikui. Ki sami ko botaki ko man shanu duk wanda dai kika samu ko ma mai idan duk babu waɗannan. Ki sami gishirin ki da abin ɗanɗano, kina buƙatar koren tattasai. Da akwai thyme in uwar gida tana so, shi ma dai duk ɗan ƙarin ɗanɗanon girki ne da kuma ƙanshi. za ki iya amfani da shi to idan kika zo kuma yadda za ki za ki dafa rogo idan kika dafa rogo uwar gida kin san yadda ake dafa rogo fa shi ba fere su ake kamar yadda kike ake ya doya ba a'a a tsaye ake dan tsaga shi kaɗan aka tsaga haka za a yi ta sa wukar ta jikin bawon da rogon ana dan cicciga shi haka ana dan kankara kamar kankare kankare kike yi da haka zaki dan bare bawon to a dabarance kenan to idan kika dafa shi idan yayi laushi sai ki sa a turmi don ki ciccire jijiyoyin in kuma laushin sa ma ya sa ya dawo zaki iya zazzare jijiyoyin shikenan sai ki zare jijiyoyin ki ajiye sai ki samu naman ki ko kifi wanda dai kike so ko kuma in nama ne kin ga daman shi zaki tafasa shi ki tafasa shi yayin da zaki tafasa ki sa dan gishirin ki da wannan sayin din idan kina bukata sai ki sai ki dafa idan ya dahu kika tabbatar shi ma naman yayi laushi to shikenan shi ma sai ki sauke wannan dan ruwan naman rogon nan da kika aje sai ki dan ɗebi ruwan naman nan sai ki yaryaɗa shi a cikin rogon haka sai ki rufe saboda ana so ɗan ruwan naman nan ya shiga kin san ruwan nama uwar gida yana da amfani kamar wani lokaci da za a ce mu Kuma kina iya ɗiban ruwan nama ki sha ki tafasa nama in ya tafasa kawai ki ɗebi ruwan ki sha uwar gida yana da amfani matuƙa gaya a jikinki to idan kika yi wannan kika ajiye shi idan kika ajiye shi rogon nan da kika zuba wa eh, ruwan nama kika rufe sai ki zo sai ki sami dan botan nan naki ko man shanu sai ki dan sa shi a wuta shi ma idan kika dan sa shi a wuta ya narki sai ki zo sai ki zuba shi akan wannan ruwan na naman nan dai da kika dafa ki idan kika zuba shi sai ki kawo wato albasan nan dama ita ma albasa ki riga kin sa ta a cikin tafashen nama to in kina so zaki iya yanka wata sai ki kara a kai duk kin haɗa abubuwan ki to sannan sai ki zo daga bisani bayan ruwan naman nan ya dan yi kasa sai ki kawo shi wannan cikin naki sai ki dan kakkarya shi wayo Allah Kama fa kamar zai yi daɗi. Idan ana maganar matasa, dole ne a yi maganar wasanni, musamman wasan ƙwallon ƙafa a wannan zamani. Shi ma fesa Abdullahi Kano matashi ne mai ra'ayin wasanni kuma ya tattauna wa yau da gobe da 'yan uwan shi matasa akan sha'awarsu ta ƙwallon ƙafa da dalilinsu na goyon bayan ƙungiyoyin 'yan wasa daban-daban na duniya. ya sunan malam a sunana abba isa ko za ka iya faɗa mana ƙungiyar ƙwallon ƙafa da kake goyon baya? ƙungiyar ƙwallon ƙafa da nake goyon baya ita ce wato Manchester United. Gaskiya akwai dalilin da ya sa na zaɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United a nake goya mata baya saboda gaskiya ni a gani na a kaf duniya babu wata ƙungiyar ƙwallon kafa da suka iya taka kwallo sama da su shi sa na zaɓe samu a matsayin wanda na fi kauna so wani irin muhimmanci kallon wasan nasu ko kuma kallon ƙwallon kafa gaba ɗaya yake da shi a rayuwa ta yanzu. muhimmancin da ƙwallon kafa yake da shi a rayuwata shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗebe min kewa musamman ni akan kan kaina. sannan kuma gaskiya kallon ƙwallon kafa yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ko da a ce akwai wani abu da yake damun ka a cikin rayuwa idan ka kalle tun da abin da kake so ne za ka cewa duk wata damuwa ta tafi daga cikin ka to kai tsaye a ƙarshe wani sako za ka tura wa ainihin yan uwanka wanda kuke tare kudin ainihin eh, goya wa Manchester baya E to gaskiya mu dama ai duk wanda ga cewa yana goyon bayan ƙwallon ƙungiyar Manchester United za ga cewa mu kanmu a haɗe miki, gaba ɗaya saboda idan ka duba tatin sunan mu sunan Manchester United ko da yaushe muna tare kuma ba mu tunanin cewa akwai wani bambanci da muke nuna tsakanin mu ko kuma wani menene wannan shine to mun gode malam Aba Isa ya sunan malamin sunana Muktar Suleiman wanda aka fi sani da daraja Salati To ko za ka iya gaya mana kungiyar kallon kafa da kake kallo kuma kake goya baya? Eh gaskiya kungiyar ƙwallon ƙafa da nake kallo kuma nake goya baya ita ce kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Wani irin muhimmanci wasannin Arsenal ko kuma shi kan shi wasannin ƙwallon ƙafa yake da shi a rayuwarka ta matashi? To gaskiya muhimmancin wasannin ƙwallon ƙafa da yake a rayuwata shine saboda ina yin bal shi san da ƙarin samun experience akan kallon Arsenal da nake. Mm. Da mu yan Arsenal kowa ya san mu kan mu haɗe to amma sakon da muke son mu ƙara jajircewa da taya a din da fatan alheri akan samun ci daga ciki a sunana mu wa adam sale fage eh kungiyar da nake goya ba ita ce Real Madrid wacce aka fi sani da madarar kwallo na zaɓi wannan kungiya ne saboda ga ita ce kungiya ɗaya tilo wacce iya abin da ta buga shi ake ba ta ma'ana ba a favorite ɗinta ko irin wani nuna son kai in tana tare da wata kungiya Mai eh, muhimmancin kallon wasa gaskiya musamman ga mu matasa wanda muke a tsarin musamman soyayya haka idan ka je budurwa ka ta ɓata maka rai sai ka je ka fanshe a gidan kallon bal. Sunana Ali Bashi Fage ina son kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Gaskiya na zaɓi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne saboda yadda suke taɓa bal suke bal dalla dalla tana ƙayatar da ni isa na zaɓe ta kenan. Mahimmancin da kwallon kafa yake a rayuwa ta shi saboda bal tana ɗoye domin cewa ko ina cikin bayan cikin na kalli bal ina mata dukkan damuwa shi sa nake kallon bal kuma yanzu na fara kallon bal ba zan daina kallon bal ba sai da shekara saba'in. Jamila da Maryam. Mm. na ji daɗin ganin ku kuma dai kun ɓata min rai na aza in na zo zan iske ƙwarya eh, ɗan wake da shinkawa da wake da kaji a soye kun ji daɗi da rogo da cikui kun ji daɗi na dawo mako shida suna na a firiza a'a ni abubakar jinaidu ne kawai ya tarbe ni da wani abu wanda kuma ba zan waɗi a nan ba kama ibrahim ya ce za mu raba <laughs> bari ma hausa ba za ki gani <laughs> to masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun kun amfana da bayanan da kuka ji yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Maryam Dauda. Da wanda ya haɗa mana ko kuma wadda ta haɗa mana sauti kuma ta jagoranci shirin Julius Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Greg Burns ni ce taku Halima shimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin mai kayatarwa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma shirin su BOA ba sa daina ba. Yau da gobe ai wani shirin mu ne. Wanda ya zo ranar aikin mu ne. Za ku ji shi a tsarar kuna zaune. Yau da kullum kiran matasa ne ba sa daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.